وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس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 da talatin wanda kuma ya zo daidai da sha uku ko ga watan shida miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisin namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح واللفر الحافظ زين الدين أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama na da shekara uku. wannan kuma shine darasinmu na nawa na 99 da za mu tashi kan hadisin suwaid ibn nu'man ya ce an suwaid ibn nu'man radiyallahu anhu annahu kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ama khaybar hatta idza kanu bis sahba وهي أدنى خيبر فسلل عصر الحديث hadisi daga suwaid ibn nu'man Allah ya kara masa yarda annahu shi suwaid kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya fita tare da manzon Allah Allah ya kara tsira da aminci a gare shi ama khaybara shekarar yakin khaybar hatta idza kanu bis sahba'i har sai da suka kasance a wani guri da ake kiransa sahba wa hiya adna khaybar guri ne wanda yake wato khaibar mafi kusa da madina fa asar sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallar la'asar thumma da'a bil azwadi sannan ya kira a kawo guzurruka falam yu'ta illa bis sawiq amma ba a zo da wani guziri ba sai guziri na gari fa mara bihi fa sai manzo sallallahu alaihi wasallama yayi umarni aka jika wannan garin فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا منزو صلى الله عليه وسلم يتي موما مكتي ثم قام إلى المغرب sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa ga sallar magriba fa madmada sai ya kurkura bakinsa sa wa madmadna mu muka kurkura namu thumma salla sannan annabi yayi salla wa lam bai sake alwala ba عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا حديث دقى ميمونة حديث دقى قريب ني مولى عبد الله بن عباس شين يكي تشوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا تشوى كرفتر naman karfatar akuya a wajen maimuna akala inda ha katifan ya ci naman karfatar akuya a wajenta sun masalla sannan ya yi sallarsa walam ya tawadda ba tare da ya sake alwala ba waɗannan hadisai guda biyu hadisin suwaid ibn nu'man da hadisin maimuna radiyallahu ta'ala anhuma imam al-bukhari ya kawo su anan kitabul wudu a ƙarƙashin babin da yake magana akan man mazmada min as-sawiq ya tawadda wanda ya sha gari ko ya ci gari jikakke sannan ya kurkura bakinsa ba tare da ya sake alwala ba suwaid ibn nu'man ɗaya ne daga cikin sahabban ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa wa sallama cikakken sunansa suwaid ibn nu'man ibn amir al-ausi al-ansari al-madani saboda haka daga kabilar al-ausi yake mutumin madina ne wato yana daga cikin al-ansar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama chaffa a ƙarƙashin bishiya bai'atul ridwan caffar da Allah madaukakin sarki ya yarda da duk wanda ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan caffa da qad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim wa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba manzo sallallahu yana fada yana cewa la kulun an-nar ahadun bay'a tahta ash-shajara babu wani ɗaya daga cikin sahabban da ya yayi mubaya'a da annabi sallallahu karkashin bishiyar bishiyar nan da zai shiga wuta wato ba ɗaya daga cikin wanda Allah madaukakin sarki zai shigar da shi wuta kaga wannan bushara ce da take nuna duk wani wanda ya halarci wannan caffaɗin din da aka yi to dan aljanna ne kai tsaye to Suwaid ibn Nu'man yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan caffa din wacce aka fi sani a tarihi da bai'atul ridwan ana kiranta da bai'atul ridwan saboda waccan aya da take cewa laqad radiyallahu <coughs> wannan sahabi Suwaid ibn Nu'man an ce ya halarci yakin badar a yakin uhud bai samu halartar yakin badar ba amma ya samu halartar yakin uhud da sauran yaƙe-yaƙen da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi wato bayan yakin uhud hadisansa guda bakwai ne rak bukhari guda ɗaya ya rawaito shine wannan hadisin wannan hadisin shi kadai ne hadisin da bukhari ya rawaito na suwaid ibn nu'man kuma ba da hadisai da dama mutum ɗaya ne kacal ya yi ruwaya daga wajensa ana kiran shi bushair ibnu Bushayir yasar bushair Bashir ba Bushayir ibnu Yasar shi kadai ne ya ruwaito hadisan suwaid ibn nu'man shi ma kuma hadisai kwaya bakwai rak ya ruwaito bukhari ya fitar da ɗaya daga cikin waɗannan bakwai din shine wannan hadisin da muka karanta bukhari ya ya maimaita wannan hadisin a cikin littafinsa a gurare daban-daban kusan gurare guda bakwai ya ambace shi a kitabu tahara guri biyu ya ambace shi a kitabul magazi ya ambace shi a kitabul hajj haka nan a kitabul at'ima ya ambace shi a guri guda biyu imam nasa'i ya fitar da wannan hadisi a kitabul tahara ya fitar da wannan hadisi a kuma kitabul walima wanda ibnu majah ma ya fitar da shi a kitabul walima suwaid ibn nu'man yana ba da labarin lokacin da suke je khaybar shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kai ma yahuda wanda suke kaibar samame a inda ya yaƙe su har ya fitar da su daga kaibar kaibar gari ne wanda yake tsakaninsa da madina a tafiyar wato kimanin kilomita a zai kai tafiyar kilomita wajen 300-400 yana da nisa kwarai da gaske tsakaninsa da madina guri ne wanda yake allah maɗaukakin sarki ya albarkance shi da ni'imomi daban-daban yahudawa bayan an kore su daga ah, daga cikin madina sun gudu sun koma can da zama to amma duk da haka ba su daina yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama wato mugun tanadi ba da kitififi da tunanin yadda za su ga sun kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki azama ya kulla niyya ya je ya yake su a shekara ta bakwai bayan hijira to anan ne shi suwaid ibn nu'man yake ba da labarin abin da ya faru bayan an fita wannan yaki sahabbai wato guzurin da yake hannunsu ya kare babu abin da za a ci a wannan guri shi da yake cewa hatta idan kanu bis sahba wa hiya adna khaybar har sai da suka kasance a wani guri da ake kira sahba sahaba din nan kuma adna khaybar ay tarafuha mimma yali madina wato khaybar mafi kusa da madina wato kamar ka kusa fita daga khaybar zaka shigo madina bangaren ta da yake wato iyaka da madina shine ma'anar adna khaybar fa sallal asra sai manzo sallallahu alaihi wa ya sallaci la'asar a wannan gurin wannan jumlar wahiya adna khaybar maganar suwaid ibn nu'man ce ba maganar sa bace ba shine mai wannan bayanin ina ne khaybar ba ko ina ne as-sahba wannan maganar yahya ibn sa'id al-ansari ce ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi shine yake ƙarin bayanin ina ne sahaba din yace ita ce adna khaybar wato khaybar da tafi kusa ko da take iyaka da madina haka wannan bayani ya zo a cikin kitabul at'ima a ruwayar sufyan ibn uyayna an yahya ibn sa'id al'ansari wannan ruwayar da muke karanta ruwayar malik ce an yahya ibn sa'id al-ansari to eh, bukhari ya maimaita wannan ruwaya a can kitabul at'ima inda ya kawo maganar cewa wannan ƙarin wahiya na kaibar bayani ne da shi yahya ibn sa'id yake yi don ya ƙara fito da ma'anar sahaba din a ina take sai yake cewa fa sallal asra sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar tare da sahabbansa thumma da'a bil azwadi sai ce a taho a kawo guzurruka kowa ya kawo guzurin da yake hannunsa abin da yayi saura na abincin da ya fito da shi domin ya ci a hanya falam yu'ta illa sawiq ba a zo masa da wani abu ba sai wato sai gari gari na alkama da da ake abin nan dinsa a daka shi bayan an dafa ta kuma sai a daka shi bayan an daka shi sai a shanya shi ya bushe sai kuma a rika jika shi ana ana ana sha idan bukata ta ta taso shine suke cewa sawiq to shine manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa ya kawo abin da ya rage na guzurin da yake hannunsa sai ya zan babu abin da aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam sai wannan gari fa amara bihi fa surriya annabi ce to a jika wannan garin a jika shi domin kowa ya samu abin da zai kai bakinsa fa akala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa akalna mu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ci mu ma muka ci ثم قام ilal المغرب sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi zuwa ga sallar magriba wato yayin da lokacin sallar magriba yayi ya sallaci la'asar sai kuma ya tashi zai sallaci magriba fa madmada sai ya kurkura bakinsa wato abinda kawai yayi kenan bai sake alwala ba sai ya kurkura bakinsa wa madmadna mu ma sai muka kuskure thumma salla wa lam yatawadda annabi ya salla wa lam yatawadda bai sake alwala ba al-imam abu sulaiman yana cewa wannan hadisi gudan dalili ne da yake nuna cewa maganar abin cewa duk sanda aka ci wani abin da wuta ta taba shi sai an sake alwala wannan magana mansukhiya ce wannan hukunci an shafe shi dalili kuwa shine hadisin suwaid ibn nu'man da muka karanta gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wannan garin wanda asali wuta ta taba shi amma kuma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake alwala ba sai ya kurkura bakinsa yayi sallah wato ya sallaci magriba sannan kuma wannan ya faru a yakin khaibar wanda kuma yakin khaibar shekara ta bakwai ne wannan shi yake nuna maka cewa wannan hukunci ya zo daga baya-baya don haka shine zai zama annatikh shi zai shafe hukuncin hadisan da suke magana akan umarni a bisa sake alwala yayin da aka ci wani abu da wuta ta taba sai da ibnu hajar al-asqalani baya ganin cewa wannan hadisi ya kamata a fahimci cewa ya shafe hadisin al’amuru bi bil wudu'i mimma massatin saboda wannan hadisi a Suwaid ibn al-Noman ya ce a Khaibar ne kuma Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ba'da fathi Khaibar sannan shi ma kuma ya rawaito hadisin da yake magana akan umarni a sake alwala yayin da aka ci wani abu da aka dora akan wuta kaga shi ma kuma a'a bai musulunta ba sai shekara ta bakwai bayan hijira amma kuma ya rawaito hadisin da ya ci karo da wannan to ya za a ce hadisin suwaid shi ya shafe hadisin al'amru bil wudu'i mimma massatin nar kuma hadisin abu huraira yana cikin sayo muslim sannan kuma abu huraira har bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bar duniya ya ci gaba da fatawa da wannan wannan ita ce fatawar abu huraira cewa idan ka ci wani abin da aka dafa ka sake alwala don haka to kaga idan har ana maganar cewa suwaid ibn nu'man ya rawaito hadisin sane shekara ta bakwai to ai shi ma abu huraira shekara ta bakwai ya musulunta shi ma kuma hadisin sa kenan kaga daga baya baya zo to ya za a ce hadisin suwaid shi ya shafa hadisin abu huraira wannan ita ce gaddamar da shi hafiz ibn hajar al-asqalani yake yi duk da cewa badur al-aini wani tsaransa kuma wanda suka rayu lokaci ɗaya a ƙasa ɗaya alkahira shi kuma ya ja da hafiz ibn hajar akan wannan ya ce to ai shi abu huraira duk da cewa daga baya baya musulunta wato a shekara ta bakwai bayan hijira ai da dama daga cikin wasu hadisai da ya rawaito ya ji su ne daga sahabbai wato ya ji su ne daga sahabbai saboda haka ta yiwu wannan hadisin da yake ruwaitowa da yake nuna a yi sake alwala yayin da aka ci wani abin da wuta ta taba ya ji shi ne daga wani sahabbai wani sahabi wanda shi kuma ya ji shi ne a farko farkon musulunci kaga kenan hadisin suwaid yana nan shine ya zo daga baya baya sai ya zama shine annasi hadisin abu huraira ya zama shine al-mansukh duk da cewa abu huraira bai musulunta ba sai bayan yakin khaibar a shekara ta bakwai din ya musulunta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana dawowa daga khaibar sahabbai sun kasance suna jin hadisai daga junansu wato idan wani ya ji ya ji hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam wani sahabin ya ji wannan hadisi yakan ruwaito shi daga annabi kai tsaye duk da cewa ya ji shi daga wani sahabi dan uwansa kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa ma kullu ma haddathnakum bihi sami'nahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ولكننا يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا ba komai ne kuka ji muna ce muku annabi ya ce annabi ya ce muka ji shi baki da baki ba a'a sashin mu yakan ji ya zantar da sashi ya karantar da sashi wato wani yakan ji abinda annabi ya faɗa ya gaya ma wanda bai ji ba kamar yadda yake cewa liyuballigha shahidu minkum al-ghaib wanda yake nan ya isar ya isarwa wanda baya nan to suna isarwa junansu hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama yace sai dai sashin mu baya ƙaryata sashi wato idan sahabi ya ji hadisi gurin dan uwansa sahabi baya karyata shi saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su tsarkakakku ne Allah ne ya wanke su Allah ne ya sifanta su da sifa ta adalci baka dukkanin su adalai ne baka akwai yiwuwar Abu Huraira duk da ya ruwaito hadisin al'amru bil wudu'i mimma massatin nar duk da cewa ya ruwaito wannan hadisin akwai yiwar ya kasance ya ji shi ne daga wani sahabi sahabin kuma ya ji shi ne a farko farkon lamari wanda daga baya kuma aka shafe wannan hukunci ala hal hadisin suwaid ibn nu'man hadisi ne da ya zo daga baya baya domin gashi nan ya faɗi inda abin ya faru a khaybar yace kharaja abin nan kharaja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ama khaybar saboda haka shekara ta bakwai abin ya faru manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ci wannan gari ya sha wannan gari wanda kuma asalinsa ya ji wuta kuma duk da haka da ya tashi zai sallama gariba sai ya zan ya kurkure bakinsa ba tare da ya sake alwala ba wani malami almuhallab yake cewa abin da ya sa manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kurkura bakinsa saboda duk da cewa shi wannan gari ba ya da ba maiko amma duk da haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya kurkura bakinsa domin akwai yiwuwar wani abu na garin ya makalkale a tsakankanin haƙoran mutum idan mutum kuma yana sallah watakila ya shagaltu da bibiyar wannan abin da ya makalkale a haƙoran nasa ya shagaltar da shi cikin abin da yake sallah ce don haka duk abin da zai shagaltar da mutum a cikin sallarsa ya kamata a ce ya yi ƙoƙarin kawar da shi ko da kuwa wani ɗan wato ɗan abinci ne wanda ya makale a haƙorinsa yayin da zai yi sallah ya kamata ya kurkura baki ya kawar da wannan ibnu abdulbar yana cewa wannan hadisi har ila yau na suwait dalili ne da yake nuna cewa mutanen kwarai salihan bayi da mutane masu daraja idan za su yi tafiya suna ɗaukan guziri tare da su ba sa wadatuwa ga barin ɗaukan guziri ya ce wannan magana wannan abin yana nuna ɓacin mazhabar sufaye waɗanda suke ganin cewa idan har za ka ajiye abincin gobe to wannan baka da tawakkali sofaye suna ganin in har za ka ajiye abinci dan gobe to kai baka cikin almutawakkiluna masu tawakkali to shine nan yake cewa kaga wannan hadisin yana rusa wannan mazhaba yace dalilun ala anna salihin wal fudala la yastaghnuna 'an az fi safarihim dalili ne da yake nuna mutanen kwarai da masu daraja cikin al'umma ba sa wadatuwa ga barin yin guzuri in aka ce za ka yi guzuri kaga ba maganar gobe ma ake yi ba maganar har ka je ka dawo kana da abin da za ka ci to kaga sahabbai sun yi guzuri har annabi yana cewa kowa ya kawo guzurin sa to ai ya kare kuma an cinye sai gari kawai aka samu wannan magana ta shi yana cikin littafin sa at-tamhid juz'in sa na 23 shafi na 177 ibn battal ya kawo wannan magana shi ma a cikin sharhin sa na bukhari yace wannan hadisi wato yana rushe mazhabar sufaye waɗanda suke ganin ajiye abinci ko tanadin abinci don gobe ko don jibi yana rushe tawakkali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka sun fi duk wani sufi tawakkali amma duk da haka kuma gashi suna yin guziri suna rike abinci tare da su domin bukatar su eh eh ban gane ba oh eh eh malam sani yake cewa sufayen da su ake magana ko na yanzu kam ai ai maganar aji abinci sai dai la soki kasan komai akwai akwai akwai yan 419 ɗinsa komai wato komai akwai magabatansa akwai kuma waɗanda suke zuwa ɓata garinsa a komai wato duk lalacewar abu yanzu aka ga ɗan bol in yana baka labarin sai rika cewa kai ai da aka yi bol zamanin suwane suwane su ne salafus salih dinsa wato haka da in zaka samu dan yan wasan kwaikwayo da ce kai ai zamanin suwane suwane suwane kai ai lokacin lokacin aka yi yan wasa amma yanzu abu ai da ya lalace wato zamanin zamanin salafus salih dinsu kenan to komai akwai na da akwai kuma waɗanda suke shigogo shigogo a ciki har ila Ibn ibnu ya ci gaba da cewa wannan hadisi har ila yana kunshe da dalilin da yake nuna cewa wato mutane su tattara guzurin su guri guda su haɗu su ci lokaci guda wannan yana sanya albarka mai yawa a ciki ka duba wannan gari ne kawai shi kadai aka samu amma da aka jika shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa hannu ya ci su ma sauran sahabbai suka duk aka ci kowa kuma ya wadatu Allah madaukakin sarki ya albarkaci wannan shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa jam'ul azwadi fi safari sunna wato ku hada guzurin ku guri guda yayin da kuke matafiya sunna ne yayin da kuke matafiya ku hada guzurin ku guri guda idan ta kama a lokacin abinci yayi ko ku fito da shi kowa da kowa ya zo ya sa hannu a ci tare wannan sunna ce ibnu babbal yake cewa wannan hadisi har ila yau ya tattari bayanin cewa mutane matafiya idan guzurinsu ya kare ko guzurin mafiya yawan su ya kare to wajibi ne su taimaka wa juna a ɗan sauran guzurin da ya rage idan wanda guzurin nashi ya rage ya ce shi ba zai bada guzurinsa a ci ba sai an biya ya halatta a biya shi wato mai guzurin da ya rage wanda shi kadai nashi ya rage na kowa ya kare ya ce to shi ba zai bada nashi ba sai an biya ya halatta a bashi kuɗi ko bai halatta ba ya halatta a bashi idan akwai kuɗin da za a bashi sai a bashi idan babu kuɗi kuma wajibi ne akan akan sai ya bada wannan guzurin a ci inda kuɗin a saya ba laifi a saya in babu kuɗin da za a saya to wajibi ne a karɓi abincin a ci ba za a mutu ba ana ga abinci tare da shi dan ba a da kuɗi saboda haka suka ce wajibi ne su yi tawasi wato su taimaka wa junansu har lokacin da za su dawo gida daga wannan tafiya domin wajibi ne musulmi ya taimaka wa ɗan uwansa musulmi ibnu Uthaymeen Allah ji kansa da rahmarsa yana cewa wannan hadisi yana nuna yana da kyau mutane idan suna matafiya su haɗa guzurinsu guri guda ya ce yin haka sunna ne yin haka sunna ne su haɗa guzurinsu guri guda su rika cin abinci tare sai kuma ya ce to amma irin wannan yanzu ba zai yiwu ba yanzu irin wannan sai ci gaba da ta irin haka kuma yanzu ba zai yiwu ba saboda mutane ya ce walhamdulillah ya ce kowa yana da motarsa yana tafiya da iyalansa da abincinsa <laughs> to kaga wannan labarwa yake bayarwa yana ba da labarin garinsu ce kowa yanzu alhamdulillah da motarsa <laughs> to kaga shi bai hango mai kake ciki ba <laughs> sai ya ce amma a da <laughs> ya ce amma a da akwai manya-manyan motoci wanda suke ɗaukan mutane talatin arba'in har zuwa hamsin daga gari zuwa gari saboda haka mutane da yawa za su tattaru a cikin mota guda ɗaya domin a wancan lokaci motoci 'yan kaɗan ne yana baka labarin wani abu da kai <laughs> kana cikinsa dubu-dubu yace domin a wancan lokaci motoci 'yan kaɗan ne saboda haka idan suka sauka to kowa sai ga ya kama guri mutum biyu mutum uku kowa ya keɓe guri guda da tare da 'yan garinsu ko da 'yan uwansa sai ya ce wannan ya saba wa sunna sunna shine su haɗu a guri guda su haɗu a kan guzuri guda su ci tare wannan zai sa zai haifar da sabo da albarka a cikin guzurin nasu to kaga shi yana ba da wani labari a can ƙasarsu wanda mu mu yana cewa da to mu da yanzu ce a gunmu wato duk wani guri da aka ce da a duniya mu a gurinmu yanzu ce in akwai gaba da da mu wallahi mun yi can mun yi can kuma ba kuma da gangan ba wai dan ba za mu iya rayuwar yanzu ba ne a'a Najeriya ta mallaki dukkan wani abin da kowace ƙasa za ta mallaka na ta rayu a zamanin da ake rayuwa to amma saboda mugunta da rashin adalci da miyagun shugabanni da son zuciya da rashin sanin ya kamata da kidahumanci da dabbanci da susanci ya sanya an yarda cewa mu mu ci gaba da zama ƙauyawa gidadawa marasa wayewa abinda tuntuni an wuce shi ba shi ake tattaunawa ba to yaushe ne za a ce a bar Najeriya wacce je taron G20 waye zai to saboda duk abin da ake Najeriya take fama da shi su su tuna an wuce shi waye zai je G20 yana magana wutar lantarki ko yana magana za a samu ruwan sha ko wani an wuce wannan magana ya za a harba tauraron dan adam ya za a je a yi abin nan masana'antu ya za a samar da da wutar nukiliya ma wutar ake magana da sauransu an wuce maganar wannan abin nan to muna nan ana ta maganar wutar gas wutar ruwa wutar bola amma nan har yanzu ba ba wacce ta samu to saboda haka duk inda zaka karanta ana magana da to mu yanzu ce yanzu ka je Saudiya in ka shiga gidan tarihi sai ka ganin mafici irin an Allah ta yi shi yara sai ana nuna yara sai ka ga dutsen guga irin na gawayi din nan sai ka ga rusho sai ka ga fitilar kwai duk an tara su ana nuna wa yara ana cewa kun ga wannan a zamanin kakanni to yanzu duk kudinka duk girman gidanka sai ka aje mafici duk kudinka sai kun aje mafici to kaga nan ba yanzu ana ta neman shi kai da kafin ba su kunna maka bane eh to kaga su a can yaran ma ba san me ake ba sun ga dutsen gwa sai ya taba tambaye baban shi wanda me ake da shi ce ai zamanin kakanninmu ake buga da to zo ga kakannin su ga sunan to kaga shi malam isimin ya rubuta wani abu can da ya shafi yaran da yake karantarwa amma mu nan na faɗa karanta muku shi dan kawai dai ku ji yaya tazarar take tsakaninmu to ya yace haka manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yace ka duba nan sai yace a kawo guzurruka wanda yake hannun mutane amma ba a samu wani abu da za a kawo masa ba sai sai gari domin lokacin kowa guzurinsa ya kare ba abinda ya rage a hannun mutane domin lokacin da aka buɗe kaibar saboda zamantowar a lokacin duk abin da yake hannun mutane ya ƙare har ta kai albasa su karkaci ɗanya ibnu abdulbar yake cewa wasu daga cikin malamai fukaha sun yi hujja da wannan hadisi har ila yau inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake umarni da cewa kowa ya fito da guzurinsa domin a haɗu a ci ya ce wannan yana nuna kenan wajibi ne idan ana karancin abinci ko abinci wato ana tsadarsa farashinsa ya hauhawa ya tashi to wannan lokaci wajibi ne bisa wajibi ne ga shugaba ya umarci duk wanda yake da ajiyayyen abinci wanda baya da bukatarsa ya fito da shi a sayar kuma wajibi ne ya tilasta masa cewa in ya fito da shi ya sayar da shi da da kuɗin kasuwa wato kuɗin da ake ake sayar da abin ba ce zai kara masa kuɗi ba domin ya samu wata wata riba wacce ke mai mai tsana mai yawa to wajibi ne lokacin da ake wahalar abinci ko ake tsadarsa shugaba ya matsa wa waɗanda suka ɓoye abinci su fito da shi kuma su sayar da shi da farashin da ake sayar da abincin ba tare da sun ninninka farashi ba ko sun sa shi ya hauhawa domin mutane su ci gaba da rayuwa wani abu ne wanda yake wajibi a kiyaye rayuwar mutane a kiyaye rayuwarsu kada a bari wani abu ya zo ya halaka su tare da cewa ana da iko akan haka sannan da yake cewa famadmada wa madmadna wannan yana nuna maka tsananin koyin sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da zarar sun ga yayi wani abu sai su kwaikwaya ba sa jiran ya gaya musu dalilin da yayi a'a tun da dai yayi kawai ya nuna abu ne mai kyau su ma kawai za su yi kaga yace fa madmada wa madmadna ba tare da yace kuma ku zo kurkure ba tunda suka ga kurkure kowa sai je kurkure bakinsa shi yasa a amul hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zai umara kafiran makka suka hana shi shiga makka suka ce sai dai ya yi haƙuri bayan an yi sulhu cewa sai dai ya hakuri sai shekara ta gaba ya gara mai zuwa ya zo ya yi umarar a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sa da su warware ihramin su sai yanka hadiyar su sai aski amma sai suke ganin abin da nauyi ya za a sa ihrami ba su je sun yi umara ba kuma a ce su cire shi su aski su yanka hadiyar su. lokacin da ya ba su umarni ya ga suna ta dan jin nauyin zartar da wannan umarnin hankalin ya tashi ya fushi ya shiga wajen matarsa ummu salama da yake gaya mata ga abin da yake damunsa sai ta ce ka je ka yi kawai na zuwa ya kira wanzami aka fara ya yanka abin da ya sayi kira wanzami aka fara yi masa aski sai kowa nan da nan sai kowa kuma ya dinga yanka nashi ya kowa kuma ya nemi wanzami a yi masa aski to kaga da zarar sun ga manzo sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu to nan da nan kuma za su za su wato ruga wajen aikata wannan abun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga sallah da takalmin sa kamar yadda zo a cikin hadisin Abu Dawud na sai Abu Sa'id al-Khudri lokacin da ya shiga sallah da takalmin sa yana tsakiyar sallah sai suka ga ya cire takalminsa kawai sai su ma suka cire takalminsu ba san dalilin da yasa da yake sallah da takalmin ba su ma suka kama sallah da takalmi yanzu ya cire ba san me yasa ya cire ba su ma kawai suka cire sai da ya gama sallah ya ce naga kun cire takalmin ku dalili da me yasa ku cire suka ce ya rasulullah mun ga ka cire ne ma muka cire shikenan mun ga ka cire ya rasulullah mu ma muka cire yace eh ni jibrilu ne yazo ya ga mun cewa akwai kazanta karkashin takalmin don haka idan ɗayan ku ya zo masallaci ko ya zo gurin sallah ya duba takalminsa idan da kazanta ya sa ƙasa ya share idan babu kazanta ya iya sallar takalminsa kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiwata da wani aiki sabai kawai sun kwaikwaye shi ba tare da sun bincika sun ga me yasa suka abin nan ba lokacin da ya zo yana sallah ya zauna su ma kawai sai suka ja jiki suka zauna shine ya musu ishara cewa su tashi daga baya yake gaya musu idan liman ya yi sallah a zaune abin nan afwan lokacin da yake abin nan yake sallah su kuma suna tsaye yana zaune bayan ya gama shi ne yake musu ishara ya musu ishara a cikin sallah din su zauna shi ne yake ce musu idan liman ya yi sallah a zaune su ma su yi sallah a zaune tare da shi ala halin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance masu gaggawar koyi ne da aikata duk da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata hadisin maimuna da yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci naman karfatar akuya sun masalla wa lam yatawadda kaga anan ya ci abin da yake dafaffe ne kuma bai alwala ba wannan shi yake nuna maka ashe ba wajibi bane dan ka ci abin da aka dafa ka sake alwala sannan kuma za mu ga cewa babu maganar kurkura baki ba a ce ya kurkura baki ba akala inda haka tifan sun masalla wa lam yatawadda ba ambato ya kurkura baki ba Imamul bukhari ya kawo hadisin maimuna don ya nuna maka cewa kurskure baki ɗin ba wai tilas ba ne idan akwai buƙatar a kuskure baki ɗin a kuskure idan babu buƙatar a kuskure baki ɗin dan ba a kuskure baki ɗin ba wannan baya zama illa ga sallar mutum shi yasa ya haɗa hadisan guda biyu ya kawo hadisin suwaid wanda manzo ya kurkura baki sannan ya kawo hadisin maimuna wanda kuma nan ya ci naman karfatar akuya ya yi sallah bai sake alwala ba amma kuma ba a cewa ya kurkura baki ba sai hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna nabi sallallahu alaihi wasallam shariba labanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha nono famad mada sai ya kurkura bakinsa bayan ya gama sha wa qala sai yace inna lahu da saman lalle shi wannan nono yana da maiƙo. a dalilin wannan yasa ya kuskure bakinsa imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi karkashin babi mai taken hal yumadmadu min al-labani shin dan mutum ya sha nono zai kuskure bakinsa ko ba zai kuskure ba ne ka hadisin abdullahi dan abbas wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha nono ya kuskure bakinsa yace nonon yana da yana da maiko wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan Qutayba ibn Sa'id wanda limamai guda biyar suka yi ittifaki akan ruwaito hadisin daga Qutayba Bukhari Muslim Abu Dawud Nasa'i Tirmidhi duk sun ruwaito wannan hadisin daga malami guda ɗaya sun ji wannan hadisin daga malami guda ɗaya shine Qutayba ibn Sa'id al-Baghlani abinda wannan yake nunawa shine duk lokacin da mutum ya sha wani abu mai maiko yana da kyau idan zai yi sallah ya kurkura bakinsa duk lokacin da ya ci wani abu mai maiko idan zai yi sallah ya kuskura bakinsa wannan mustahabbi ne kenan ko da hannunsa ne ma da wannan maiko yana da kyau ya wanke hannunsa wannan shi ma mustahabbi ne ana iya wato shiro wannan hukunci da karkashin wannan hadisi hukuncin wanke hannaye guda biyu yayin da aka ci wani abu mai maiko ibnu maja ya fitar da wannan hadisi daga walid ibn muslim shi kuma daga auza'i da wannan salsala ta cikin bukhari da muslim amma da lafazin umarni magmido minan labani wato manzo ce magmido minan labani fa inna fihi da sama ku kurkura bakinku idan kun ci ko kun sha nono domin yana da maiko wannan siga siga ta umarni ta saba wa sigar da ta zo a cikin bukhari da muslim bukhari da muslim ga yadda suka ruwaito shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam shariba labanan famadmada kaga aikin annabi ake faɗa hadisin kuma ibnu majah da ya ruwaito shi wannan hadisin abdullahi dan abbas da ya zo a cikin sunan ibnu majah ruwayar walid ibn muslim an al-auza'i sai ta zo da lafazin umarni ko kuskure bakin ku akwai bambanci ko babu akwai bambanci tsakanin hadisi ya zo da lafazin aiki ko da lafazin umarni a ce annabi ya yi kaza ko a ce annabi ya ce ku yi kaza akwai bambanci annabi ya yi kaza wannan aikin sa ne ake gaya maka annabi ya ce ku yi kaza wannan umarni ne umarni ya fi kaito aiki karfi domin umarni zai iya zama na wajibi amma dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu wannan ba shi yake nuna ya zama wajibi akan kowa ya aikata ba amma sanda zai yi umarni ya ce ku yi kaza wannan umarnin na iya zama wajibi an ga bambanci a nan sannan idan annabi ya ce ku yi kaza wannan yana nuna kowanne daga cikin al'ummarsa wannan umarnin ya hau kansa sabanin aikin annabi sallallahu alaihi zai iya zama khususiyya ce idan annabi ya aikata abu zai iya zama shi kadai yake banta da aikata wannan abu kai ba a yadda ma kai ba ashe kaga aiki hikaito aiki daban hikaito kuma umarni daban yayin da hadisi ya zo da hikaya ta aiki wani ya maida shi hikaya ta umarni to malaman hadisi sukan yi tirje a nan su tsaya su duba su ga cewa wanne lafazin ne ya fi zama mafi inganci shi yasa wasu malamai suka hukunta ma wannan lafazi na auza'i da cewa na na walid ibn muslim da cewa lafazi ne shaz wato ya wa sauran duk waɗanda suka rawaito hadisin daga al-auza'i auza'i ɗalibansa da dama sun ji hadisin daga wajensa amma da lafazin aiki sai aka samu shi kuma al-walid ya rawaito shi daga al amma da lafazin umarni ya saba wa sauran ɗaliban al saboda haka malamai suka hukunta ma wancan hadisi na walid ibn da cewa mai rauni ne amma duk da haka ibn maja ya sake ruwaito hadisin daga ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ta ce manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idza sharibtumul labana famadmidu fa inna lahu dasaman idza sharibtumul labana idan kun sha nono famadmidu ku kurkura bakinku fa inna lahu dasaman domin yana da yana da maiƙo wannan isnadi ne hasan isnadin sa hasan ne saboda haka ashe kenan ya tabbata a wani hadisin daban ba na Abdullahi dan Abbas ba hadisin ummu salama manzo sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga dukkan wani wanda ya sha nono ya kurkure bakinsa sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin duk da cewa ba wajibi bane ya gaya maka saboda me ya iya cewa ka kuskura bakinka yayi shiru kuma ya zama doka akan sanda ka sha nono ka kurkure bakinka amma sai ya gaya maka dalili ya ce fa'in na lahu da saman domin nono yana da maiƙo saboda haka yana da kyau ka kurkura bakinka kaga wannan kiwon lafiya ne sannan kuma yana daga cikin dalilai da suke nuna cewa addinin musulunci addini ne dan tsafta haka nan an rawaito wannan hadisi daga sa'al ibn sa'ad as-sa'idi da lafazin shi ma umarni sai dai ruwayar sa'al ibn sa'ad bata inganta ba domin ruwayar abdul muhaimin ibn abbas ibnu sahal ibnu sa'ad wanda wannan mutum yana da rauni a gurin malaman hadisi duk da cewa hafiz ibnu eh, hajar ya ce isnadin sa hasan ne amma a wannan gurin yayi kuskure domin shi da kansa ya raunana abdul muhaimin wanda ne ya rawaito hadisin shi da kansa ya ce wannan mai ruwaya da ifi ne don haka hadisin sahal sai dai ka ce ya zai iya karfafa idan ka hada shi da hadisin wato ummu salama annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yi umarni wannan umarni na wajabci ne ba umarni ne na wajabci ba umarnin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa ka kurkura baki wajibi kenan sai ka kurkure idan baka yi ba kana da laifi ko ba wajibi bane umarni ne na istihbab umarni ne da yake nuna abin mustahabbi ne yana da kyau idan kai amma dan baka yi ba a cewa kai zunubi al-aslu fil amri al-wujub idan aka ce annabi yayi umarni asali abinda za ka fara fahimta daga ƙarƙashin umarninsa wajabci wannan shine asali ita ce ka'ida Allah maɗaukakin sarki yana cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim waɗanda suke saba wa umarnin manzo sallallahu alaihi sallama a hirɗinsu su shiga taitayinsu kada wata fitina ta same su ko azaba mai raɗaɗi ashe kenan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama bin sa wajibi ne to amma wani lokaci umarnin yakan zo malamai su ce wannan umarni ne na mustahabbi ba na wajabci ba saboda wani dalili da suka hango daban wanda yake nuna musu umarnin ba na wajabci ba ne an gane ko kamar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sallu qabla al-maghrib ku yi sallah gabanin sallar magriba ma'ana bayan faduwar rana kafin a yi abin nan a yi a tayar da sallar magriba ko an kira sallah ko a iya yin nafila gabanin sallar magriba ya faɗa haka har sau uku sun maƙala fi salisati liman sha'a karahiyata an yattakhidha an yattakhidha an-nas sunna umarni na ƙarshe na uku sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wanda ya so kaga kenan ashe umarnin anan ba na wajabci bane duk da gashi ya zo da lafazin sallu sallu amma ba na wajabci bane na istihbabi ne idan kayi babu laifi to yayin da muka ce wannan umarni na kuskure baki ba wajibi bane menene dalilin da zai samu ce ba wajibi bane tare da cewa al aslu fil amri al wujub dalili shine abinda imamu shafi'i ya rawaito daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas shine ya rawaito mana wancan hadisi na farko wannan hadisi da muke karantawa annan Nabiya shariba labanan famadmada ya sha nono ya kuskure baki to shi abdullahi dan abbas ya sha nono famadmada shi ma sai ya kurkure bakinsa sun maƙala sannan sai ya ce laulam ata ma balaitu da ko da kuwa ban kuskure ba da ba zan damu ba me yake nufi da ko da ban kuskure ba ba zan damu ba ko da ban kuskure bakina ba ba zan damu ba yana nuna ba dole ba ne abu dawud ya rawaito bi isnadin hasan an anas ibnu malik anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama shariba labanan wa lam yata ولم يتمضمض ولم يتوضأ أنس ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha nono bai kurkura baki ba bai kuma yi alwala ba kaga anan ya fasa kuskure bakin bayan kuma a can ya yi umarni ya kuma aikata da kansa me yasa wani gurin ya yi umarni wani gurin ya aikata wani gurin kuma ya ki aikatawa menene hikima anan hikima anan dan ya nuna maka umarnin ba wajibi bane suna cewa ya bari tarakal mabmadata li bayani jawaz don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar abun ba dan ya nuna maka cewa da yin da barin duk bane kada ka fahimci da wanda ya kurkure da wanda bai kurkure ba duk suke a'a za su zama ɗaya ba su zama ɗaya ba wanda ya kurkure ya yi aiki da wancan umarnin ya bi umarni mabmido da manzo ya ce ku kurkura bakin ku ya ce fa laho da saman. wanda ya bari kuma ba zai jawo maka zunubi ba shine dalilin da ya sa manzo ya bari ba wai ya bari don ya nuna maka cewa barin shi ya fi ba babu shakka yin shi ya fi barin kuma ya halatta an fahimta akwai bambanci tsakanin wanda zai aikata mustahabbi da wanda zai aikata mubahi ko babu bambanci akwai bambanci wanda ya aikata mustahabbi yayi wani abin da zai samu lada a karkashin sa wanda kuma zai aikata mubahi yayi wani abin da aka halatta masa shi da da wanda ba ba musulmi ba da da tumakai da awakai duk suna aikata mubahi aura ka wannan bayanul jawaz ne kawai dan yayi maka bayanin halacci ne to amma wani malami da yazo dauki hadisin ana ce da shi ibnu shahin yana da wani littafi an-nasikh wal mansukh sai ya dauki hadisin Anas a matsayin hadisi ne nasikh hadisin abdullahi dan mas'ud a hadisin abdullahi dan abbas a matsayin hadisi ne mansuhi to anan yayi kuskure saboda ai babu wani wanda ya ce kurkurewar wajibi ce bare a ce hadisin anas ya shafe wajibci an gane ko da a ce akwai wanda ya ce kurkurewar wajibi ce to sai a ce hadisin anas ya zo ya shafe hadisin abdullahi dan abbas saboda kaga anan babu maganar nasikh wal mansukh abinda ake magana magana ce ta aikata mustahabbi ko kuma barin abin ba tare da mutum kuma ya samu abin alhaki ba wanda yana nuna mana kurkure baki yayin da muka ci abinci yana daga cikin ladubban cin abinci wanda sunna ta zo da shi sai hadisin Aisha radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا سلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر fayasubba nafsahu Aisha ala ya kara masa yadda ta ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza na'asa ahadukum idan ɗayan yana gengedi ko yayi gengedi wa huwa yusalli a lokacin yana tsakiyar sallah faliyar qut to yanke sallah je kwanta hatta ya zaba anhu an har baccin ya rabu da shi fa inna ahadakum idza salla domin ɗayanku idan yana sallah wa huwa na'isun yana gengedi la yadri ba zai sani ba la'allahu yastaghfiru wa la'alla yana neman gafara fa yasubba nafsuhu ya zagi kansa ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi a ƙarƙashin bab da ya watake da cewa al-wudu'u minan naumi ومن لم يره من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا wato babin da yake magana akan alwala yayin da aka yi bacci da wanda yake ganin wanda ya dan gyangyada ɗaya ko gyangyada biyu ko ya dan kada kansa saboda gyangyaɗi ba sai ya sake alwala ba ƙarƙashin wannan imam bukhari ya kawo wannan hadisi mun yi dogon sharhi akan wato warwarewar bacci ga alwala mun yi wannan bayanin shin bacci na warware alwala ko baya warwarewa wanne bacci ne yake warware alwala wanne ne baya warware alwala mun yi wannan bayanin a faɗaɗe darasi guda wanda ƙarshe muka ce a dunkule abin da za ka ɗauka wanda ne ya fi rinjaye kuma shi ne. wanda zai haɗa dukkan hadisan da suka zo a wannan babin shi ne maganar cewa dukkan wani bacci mai nauyi dukkan wani bacci mai nauyi sawa'un ya yi tsawo ko bai tsawo ba zai warware alwala dukkan wani baccin da bai yi nauyi ba sawa'un ya yi tsawo ko bai tsawo ba ba zai warware alwala ba wannan daman ne. ra'ayin malikiya to wannan shine yafi zama daidai domin shine zai hada maka dukkan ruwayoyin da suka zo a wannan babu wasu hadisan sun nuna sahabbai sun yi bacci kuma sun yi tashi sun yi sallah ba tare da sun sake alwala ba wani lokaci har ma kan suna tangadi wani lokaci har su danki shingida kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a yi sallah ba tare da sun sake alwala ba wasu hadisan kuma sun nuna maka cewa idan kai bacci ka farka ka sake alwala kamar hadisin Safwan ibn Asal walakin min nawmin aw bawlin aw gha'itin hadisin da muka karanta wajen shafar kuffi cewa in ka shafa kuffi duk sanda kai bacci ka tashi to ka sake alwala ka sake shafa a kansa kaga ya ce min ba tare da ya kayyade na baccin nan da cewa bacci mai nauyi ko mara nauyi ba amma wasu hadisan sun nuna kamar hadisin Anas cewa sahabbai suna zaunawa suna jiran sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci su rika yin gyangyaɗi har suna har wato har wato abin nan ɗinsu me ake ce masa ah, su na haɗuwa da ƙirjinsu saboda saboda gyangyaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma sai su tashi su sallah to kaga wannan shi yake nuna maka baccin su ba mai nauyi bane ce bacci mai nauyi ko kuma gyangyaɗi shine wanda zaka rika jin maganar mutane amma baka fahimta me suke faɗa shine gyangyaɗi kana jin duk maganganu da hayaniya da ake yi a duk kome yake faruwa duk kana ji amma kuma baka fahimta me ake faɗa da za a tashe ka a ce kai bayanin me aka tattauna ba za ka sani ba kamar masu gyangyaɗi a nan duk wanda ka taba bai muke ma magana akan sa bai sani ba amma kuma yana jin hayaniya ta to kaga wannan shine gyangyaɗi bacci kuma wanda ya tsara wannan baka jin hayaniyar baka jin baka balle ka fahimci ma abin da ake wannan shine shine bacci to duk lokacin da zaka fita daga hayyacinka har ma wani abu ya wakana baka san ya wakana ba a yi hayaniya watakila ma a yi fada a yi dambe baka san an yi ba to kaga wannan bacci ne mai nauyi manzo sallallahu alaihi wasallam yace idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud arwayin nasa'i falyansarif idan dayan ku yana bacci a yana gangadi <coughs> alhalin yana sallah to yaje ya kwanta wato ya hakura da sallar ya yanke ta wannan yana nuna maka sallar dare ne domin sallolin farilla galibi ba a lokacin bacci ake yin su ba kuma sallolin farilla ba sa yin tsawon da har zai kai mutum ya kan bacci galibin sallolin farilla ko ba ce sallolin farilla duka ba lokacin bacci ake yin su ba sai an taso an tashi daga bacci asuba ce sai an gama bacci an gama jiki ya gama samun rabansa sannan a zo a shiga sallar wani daga nan ma shi kenan ba zai koma ba sallar isha'i kafin aje bacci da haka babu wata sallah da ake yi lokacin bacci da haka wannan sallar dare ce lokacin da kowa yake bacci to a wannan lokaci kuma wasu kan tashi su yi kiyamun laili to idan kana cikin kiyamun laili ka ji cewa gyangyaɗi yana damun ka to makon ka ci gaba da kiyamun lailin a haka sai ka je ka kwanta haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa ya ce a je a kwanta har sai baccin ya tafi domin ta yiwu mutum yana cikin gangadi a cikin sallar sallarsa yana addu'a ya zo yana addu'a a cikin sujjada da aka ce a yi addu'a sai yake addu'a maimakon ya ce Rabbe ga firli ko allahumma firli sai ce allahumma ƙibni bai sani ba yana so ya ce allah ka gafarta mun ce allah ka yi min ba ko allahumma azibni bai san yana faɗa ba tsammaninsa kyakkyawar addu'a ce yake yi ko zai ce ah, subhana rabbiyal a'la sai ya rika cewa subhana rabbiyal subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sai sai rika cewa subhana rabbiyal azim maimakon ya faɗi wannan sai ya faɗi wannan to shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana domin mutum zai iya samun rikirkicewa cikin sallarsa maimakon istighfari ya rika ainihin yi wa kansa mummunar addu'a to duk wanda ya kai baccinsa har ya kai shi yana iya yi wa kansa mummunan addu'a bai sani ba babu shakka baccin nan nashi yayi nisa shi yasa wani malami ya ce wannan ya yi kusa ya kusanci wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce kada su kusanci sallah ya yi wallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai kun san me kuke faɗa a cikin malaman tafsiri akwai Dhahak ibn Muzahim ya fassara wa antum sukara da cewa ana nufin bacci kada ku sun sallah kuna tangadin bacci kuna layin bacci har sai kun kun wantsake kun san me kuke faɗa duk da cewa galibin malaman tafsiri ba haka suka fassara ayar ba sun fassara ayar ne da wato layi da tangadi da maye na giya ba na bacci ba hadisin Aisha da hadisin Anas wanda yake gaban nata wanda yake cewa idza asa ahadukum fi salati falyanam hatta ya'lama ma yaqra idan ɗayan ku yana gyangyaɗi a cikin sallah to yayi bacci har sai ya san me yake faɗa kaga wannan yayi kama da waccan aya hatta ta alamu ma taquluna har sai ya san abin da yake faɗa domin dukkan wanda yake zai nemi gafara ubangijinsa maimakon haka kuma ya zagi kansa to babu shakka hankalinsa ya tafi wanda kuma hankali shine wato tushen da ubangiji madaukakin sarki yake rataya umarni ko hani da shi saboda wannan hankalin ne ma yasa aka ce ya sallah aka dora masa dukkan faralin da aka dora masa idan ya zan babu hankalin tare da shi kaga wannan sallar ma bata zama wani abu a wajensa ba sai ya je ya kwanta saboda haka hadisi yana nuna cewa baya dacewa ga bawa ya kusanci sallah tare da cewa akwai abin da zai shagaltar da shi ko ya ɗauki hankalinsa ko ya tafiyar masa da tunaninsa idan har akwai abin da zai tafiyar masa da tunaninsa to ya kamata ya yi kokari ya kawar da wannan abin don ya tara hankalinsa guri guda yayin da zai sallah shi yasa aka hana mutumin da aka kawo abinci yana bukata kuma ya ya tashi ya bar abincin ya tafi sallah gashi yana bukata cikin sana kugi kaga babu yadda za a yi tsaya a yi sallah na tsatsiya da shi musamman in ya gamu da liman wanda yake nan nago suratul baqara kaga babu yadda za a yi sallar nan ta kai ta je lafiya in ba a yi sa'a ba ma ya fita ya bar sallah ya je ya ci abincinsa ya sa ilin na ya sallarsa daban saboda haka wannan hadisi yana nuna duk sanda za ka yi sallah ka tabbata cewa gaba ɗaya ka tattaro hankalinka ka tara zuciyarka gaba ɗaya ta koma ga wannan sallah ɗin kada ya zan akwai abin da zai raba hankalinka gida biyu almuhallab yana cewa wannan sallar dare ce kuma wannan hadisi sababinsa matan nan da ake kira alhaula bintu tuwait wata mata ce wacce aisha take ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarinta domin manzo ya zo ya same ta gidan annabi gidansa tare da sayyidina aisha bayan ta tafi aisha take gaya masa wannan mata da kake gani mata ce mai kokari zakakura ce mai ibada in ta tsaya da daddare tana tana sallah bata ko bacci gaba ɗaya kiyamul laili take har gari ya waye manzo Allah ya ce khudhu min al-a'mali ma tafiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu ko dai dauki aikin da za ku iya yi duk ibada da za ka yi ka dauki wacce ka iya yi manzo ya ce ku dauki ayyukan da za ku iya yi domin ubangiji ba zai kosa ba har ku ne za ku kosa ubangiji ba zai kosa ba da ibadar ka kai ne za ka gaji ka kosa ya gaya mata cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla mafi soyuwar ayyuka gurin Allah shine aikin da ake yi ba tare da kakkatse shi ba ba tare da yayyanke shi ba ko da kuwa kankani ne ka rika yi akai akai ba tare da daddatsewa da yin daukan hutu ba wannan shine aikin da Allah ya fi so ko da kaɗan ne a ce kiyamul layl raka'a bi kawai kake kullum kullum raka'a bi rak zaka yi kai wuturi ka kwanta to ya ba wanda zai rika yin raka'a goma sha ɗaya sha uku in yayi wannan satin sai kuma wani sati ya kuma yi sai kuma an yi wata guda sannan ya tuno sannan ya sake yi kai mai yin raka biyu din nan Allah ya fi son naka sama da nashi to shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya nusantar da wannan mata ya nusantar da Aisha domin ta nusantar da wannan mata cewa ba yawan kiyamun lailin ne aka fi so ba na farko ta ɗauki abin da za ta iya yi kuma kada kiyamun laili ya hana ta ta bawa jikinta haƙƙinsa wa inna lijasadika alayka haqqan jikinka na da haƙƙi a kanka lokacin da ka tsaya za ka yi ƙiyamun laili ka bacci yana damun ka to abin da ya fi dacewa da sunna a lokacin shine ka je ka kwanta ka yi bacci ba ka matsa wa kanka ba sai ka yi wannan ƙiyamun lailin ko da kuwa gangaɗi na kwasar ka a cikin sallar ka wannan ya saba wa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa ya ce idza na'asa ahadukum fi salati falyanam ko falyarqut ya je ya kwanta ya yi bacci hatta yazhaba anhu an-nawm wato ya yi baccin da zai ishe shi har yadda zai tashi da karsashin sa da nishadin sa yayi sallah ba tare da yana ainihin gangadi a cikin sallarsa ba to kaga wannan maganar qiyamul laili ne ibnu hajar yake cewa duk da cewa hadisin ya zo akan qiyamul laili sai dai al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi abinda ake izina da shi shine yadda lafazin ya game hukuncin gaba daya ba wai abin da sababin ya zo wato hadisin ya zo a kansa ba ba shi kawai ake dubawa ba Don cewa idan na asa hadukun wa huwa yusalli ai wa huwa fi salatin wa huwa fi salat wa huwa yusalli bi quwwati wa huwa fi salatin wa huwa fi salatin yana cikin kowace sallah to ko da za a kaddara cewa sallar farilla ce in akwai yiwuwar za wato ba za ka rasa lokaci ba lokacin ka za to in har za ka dan matse ka tashi ka yi ta ba tare da gingidin yana kwasar ka ba wannan shi ya fi dacewa haka hafiz Ibn hajar al-asqalani yake gani yace la'allahu yastaghfiru fa yasubbu fa yasubbu ko dai karanta shi bin ruf bin raf'i ko karanta shi bin nasb fa yasubba nafsahu ko fa yasubbu nafsahu dukkanin wanda ka karanta ya halatta ko da rufa ko da nasaba wannan hadisi kamar yadda muka faɗa yana nuna wato khushu'i da halarto da zuciya a cikin sallah da halarto da zuciya a cikin ibada da kaucewa dukkan wani abin da zai ɗauke maka hankali ya rarraba maka hankali ya raba maka zuciya cikin abin da ya shafi sha'anin ibada Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu da gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in Rahmanur Rahim <clears throat> hadisin da yake cewa aldarnar mace tana karkashin kafar mijinta da kuma hadisin da yake cewa Allah ya tsine ma wanda yake auren hannunsa wato mai yin istimna'i shin sun inganta waɗannan hadisai duka ba su inganta ba wannan ya ce don Allah a faɗa wa ɗan uwa su taya ni da addu'a Allah ya hore mun kuɗi na sayi littattafan da ake yi a majalisai don ina so in saya amma babu hali da fatan Allah ya hore mana haka a samu wani ɗan uwa ya saya maka sai dai ba mu san kai waye ba wannan yake cewa dan Allah sunan ibnu taimiya idan mutum yana so zai sa wa sunan zai sa sunan ibnu taimiya taimiya zai sa ko ibnu taimiya da yadda ya ga dama amma in ibnu taimiya ne to ibnu taimiya zaka sa in ka sa taimiya din kuma wani abu ne daban ai eh ko ka sa ahmad ibnu taimiya ko kuma ibnu taimiya din duk babu wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya fi sanin alkur'ani shi zai ja sallah to malam yanzu za ka ga alaramma akwai alkur'ani a kansa duka amma in ka ga sallar sa abin tausayi ga kuma wani ustazin can ko izu ɗaya babu a kansa amma ga shi ya san siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama to ya za a warware wannan matsalar ai wannan ba matsala ba ce idan aka ce wanda ya fi sana alkur'ani ba ana nufin wanda ya fi karanta shi ko da bai fahimci ma'anarsa ba a'lamukum bi kitabillah al-ilmu bi kitabillah ba wai kawai ka rike haruffansa kawai ba tare da ka san me ya kunsa ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadar wannan sahabbai duka duk wanda ya karanta qur'ani ya san abin da qur'ani ya kunsa kamar yadda ba sa karanta aya guda goma sai sun san abin da yake cikinta na ilimi da fiqh kafin su tsallaka zuwa ta gaba shi yasa ba duka sahabbai bane yan waɗanda suka haddace alqur'ani cikin sahabbai yan kaɗan ne kan yan yatsun ka zaka kirga su ba su da yawa duk wannan dandazon sahabban da ake faɗa waɗanda suka haddace qur'anin bai wuce ka kirga su a yan yatsun hannayen ka ba duka to amma kuma ka ce ba san littafin Allah ba a'a ba sharadi bane sai wanda ya haddace littafin Allah yake sanin sa wanda ma bai haddace ba zai iya sanin sa zai iya sanin ma'anonin da ya kunsa wanda kuma zai haddace bai san me yake karantawa ba kamar sarin himari yahmilu asfara yana ɗauke da alkur'ani a kansa amma bai san abin da ma yake karantawa ba to kaga wannan baka cewa ya san Alƙur'ani ko kusa in ka faɗa kama ka yi sabo sai ka istighfari wanda duk zai ce mutumin da yake karanta ƙur'ani haka kawai yana zuba amma bai san abin da yake karanta ba fatiha kace yi maka bayani mai ta kunsa bai sani ba kuma ka je kana cewa ya san alkur'ani to wannan kai istighfari ba haka bane don haka aka ce wanda ya san Alƙur'ani ana nufin wanda ya san Alƙur'ani da hukunce hukuncen da ya kunsa babu shakka alkur'ani shi ya nusantar da cewa duk wanda zai yi sallah ya wanda duk zai yi sallah dole ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama shine yace sallu kamar ra'aytumuni usalli saboda haka yana daga cikin al'ilmu bi kitabillah shine ka san sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ka san yadda ya aiwatar da ibadarsa don haka in aka zo sallah wanda ya fi sanin hukunce hukuncen da alkur'ani ya kunsa shine ya kamata a kaddamar in ya zan ya haddace sannan kuma ga shi ya san hukunce hukuncen to shikenan wannan kaga shi ne ya fi cancanta sama da wanda ya san hukunce hukuncen bai haddace ba wanda ya haddace tare da sanin hukunce hukuncen wannan shi ya kamata ya wuce gaba yayin da ake sallah a kan wanda ya san hukunce hukuncen amma bai haddace ba idan sun zan hadda ɗaya suke to wanda ya fi sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya wuce gaba haka dai aka yi ta bayanin sa kamar yadda hakim ya rawaito idan sun zama a sunna duk ɗaya suke wanda ya fi riga shiga musulunci in ya zan duk ɗaya suke wanda ya riga ya fi riga yin hijira in ya zama duk ɗaya suke wanda ya fi shekaru to shine kuma su kuma ahnaf mutaakhiruna wanda suka zo daga baya baya daga cikin malaman hanafiya suka rika faɗi da abin ma har aka rika faɗa abubuwan da bai ba dace a hikaito su ba wani abun ma baya da daɗi a ce wanda ya fi su kyan mace mata shi zai wuce to kaga sai an yi sai an yi zaben sarauniya kyau kenan kafin a samu liman saboda haka wannan wannan abin da kake faɗa ba matsala ba ce shi wannan gardi wanda ba abin da ya sani sai haraffan alkur'anin watakila haraffan ma ba daidai yake karanta su ba inda wanda ya karanta alkur'anin ya ji shi ma zai je yana kakkarya wasu harfa yana gaggatsa su ba daidai yake faɗa su ba kaga wannan ba za ka ce ya san alkur'ani ba ta yaya ya san alkur'ani idan mutum ya haifi ɗa ta hanyar zina kuma ya yarda da cewa ɗansa ne to shin zai gashe shi duk da ba ta hanyar aure aka same shi ba a magana mafi inganci zai iya gadarsa in dai har ya yarda cewa ɗansa ne don ubangiji cewa yusi kuma laufi auladikum in dai har ya shiga cikin auladihi to ya iya gadarsa cewa ba zai ci gadansa ba magana cewa tafi ba ta da wani dalilin na kamawa ya halatta ɗa ya ɗaura wa babansa aure a matsayin waliyi ko wakilin uban to ai uba namiji ba a yi masa wali sai dai wakili kuskure ne ka ce kai ne waliyin ango haka wani zai zo ce maka ni ne waliyinsa da haka baya bukatar wali shi da kansa zai iya zuwa karɓi kayansa mace ita ke bukatar waliyi don haka ba ta iya aurar da kanta ba duk matar da ta aurar da kanta to mazanaciya ce karuwa ce haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa amma shi namiji zai iya karba aurensa da kansa saboda haka in zai iya sa gilas zai iya zuwa karba aurensa da kansa babu wani abu amma mace ba ta zo ta ce ta ba da kanta ba an gane ko yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam khususiyar sace shi kadai ya auri mace ba tare da wali ba wannan khususiyar sace shi kadai an gane ko banda shi babu wani wanda yake da wannan khususiya haka kai sai dai ka zama wakili wakili ne na babanka ba waliyinsa ba eh, amma wani lokaci su masu ɗaurin auren zaka ji ana ina waliyan ango da waliyan amarya to kaga tun daga na an nuna maka cewa shi ma angon waliyi gare shi ango baya da wali wali ɗaya ne ta bangaren amarya ake samun wali ango sai dai wakili ko shi da kansa saboda haka zai iya wakiltar babansa ya karɓar masa aure kamar yadda ɗa zai iya aurar da babarsa wato zai iya zama mata wali an gane ko zai iya zama wakilin babansa kamar yadda zai iya zama waliyin babarsa idan mace ta gama al'ada ta yi tsarki sai ta ga wani ruwa mai kamar zuma yana fitowa to ya za ta yi idan har wannan wato ya fito bayan ta gama al'adarta kuma ba shi da kama da jinin al'adarta na wannan jinin Shi ne ake kira jinin istihaba ba zai hana ta ibada ba sai dai kawai duk sanda za ta yi sallah sai ta yi alwala duk sanda za ta yi sallah sai ta yi alwala ya ya shin ya halatta mutum ya dinga jin tsoron masu sihiri da sihirinsu ko matsafa da tsafinsa idan annabi musa alaihi salam ya ji tsoro waye kuma za ce ya halatta ko bai halatta ba eh falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran saboda idan annabi musa shi da kansa ya ji tsoro Allah ya ce aqbil wala takhaf dawo kakka ji tsoro wannan tsoron bai zama masa matsala a tauhidi ba saboda tsoro ne tsabi'i tsoro ne da bai keta ɗabi'a ba saboda haka dan ka ji tsoro wannan ba wani abu ne illa iyaka tsoron kada ya wuce kuma wato tsoro irin wanda za yi wa Allah ka rika yi musu a'a wannan da za a saya da yake son littattafan da ake karanta wani dan uwa ce zai saya masa saboda haka sai ya zo ya samu wa zai samu to ya same ku a waje to kaje ka samu waɗanda suke waje nan wajen alhaji baba nan a kofar masallaci shi zai haɗa ka da wanda zai saya maka littafan amma duk da haka muna maka fatan Allah ya hore maka domin mu littafan ai ba a tsaya nan ba kuma ba wanda ake karantawa a nan kawai sune littafai ba kana da buƙatar littattafai wato hatta na muraja'a salatul qa'idi nisfu salatul qa'imi wato hadisin da yake cewa sallar wanda ya a zaune rabin tana da lada da rabin sallar wanda ya a tsaye wato mara lafiya ake nufi wato shine nan yake cewa shin farilla ake nufi ko nafila wannan ana nufin sallar nafila ba sallar farilla ba sallar nafila da mutum zai yi a zaune saboda ya gaji maimakon ya a tsaye amma sallar mara lafiya da zai a zaune shi wannan shine abin da yake iya yi ba a cewa rabin ladan wanda ya tsene wannan hadisi ya zo ne akan sallan nafila sallan nafila qiyamul layli ba farilla ba an gane ko duk da cewa Sheikh Nasiruddin Albani ya yi kuskure wajen ambato hadisin karkashin sallar farilla ya zo ne a karkashin sallah ta nafila amma sallar farilla ga wanda ba zai iya tsayawa ba ya a zaune to ladansa ɗaya matukar dai sun yi tarayya wajen kusu'i da wanda ya a tsaye an gane ko babu fifiko tsakanin tsakanin na tsaye da na zaune matukar da ya rashin lafiya ce ta sa ya zauna an gane ko wanda ma yake lafiyayye ai ba a yadda ya sallar farilla a zaune ba tare da yana iya tsayawa in ka ga ya zauna din ai larura ce amma sallar nafila ko da lafiyar kalau idan ka ji kasala kana iya ka zauna ka yi ta a zaune wannan ya halatta to amma in ka zauna za a rage maka lada a baka rabin wanda ya sallah ladan rabin wanda ya yi a tsaye wannan shine abinda hadisin yake nuna Allah madaukakin sarki ya samu dace sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in